Masu zanga-zangar yunwa da tsadar rayuwa sun fara ɗaukar matakin datse babban titin Abuja zuwa Kaduna da sanyin safiyar ranar Litinin ɗinnan 29 ga wannan wata na Yuli. Rahotanni daga ƙaramar hukumar Sulaja ta jihar Naija na nuna cewa wasu gungun matasa ne tun da farar safiya suka datse wannan titi a daidai wurin da ake kira Kaduna Road. to amma kuma jami'an tsaron sojojin Najeriya suka tarwatsa su. Wannan mai suna Muhammad mazaunin yankin ne na Kaduna Road ya ce masu zanga-zangar ba su ɗauki dogon lokaci ba jami'an tsaro suka kore su. Jami'an tsaro suka wata su, sojoji suka suka wata da su. Ok, suna da yawa da suka zo koko? A ba da yawa sosai ba. Nan kusa da muna da dubi ma na 'yan sanda yanzu su wasu masu da bawuru mai yanzu nan. To shi ma Malam Sani wanda ke zaune a yankin ya ce manyan motocin jami'an tsaro su kimanin goma ne suka samu nasarar korar waɗannan matasa. Sojoji sun dakile abin. To amma dai nan wuce naku yanzu ba wani matsala kenan. Eh babu matsala yanzu haka. An zo da mota tata tata din nan na sojoji guda goma akalla. To sai dai tuni gwamnatin jihar Niger ta ce ba ta da masaniya akan wannan zanga-zanga. A wata sanarwa mai ɗauke da sanya hannun mai baiwa gwamnan jihar Nejan shawara a kan sha'anin labarai Aishawa Kaso ta buƙaci jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum a yankin. Shugaban ƙaramar hukumar Sulaja Isiyaku Bawa Na'ibi ya ce yankin na Sulaja wuri ne mai wuyar sha'anin gaske, a saboda haka ma yasa suka ɗauki matakin tabbatar da zaman lafiya a yankin. Saboda mun san yanayin karamar hukumar mu one saboda kusancin mu da Abuja two muna da rubabbun mutane a nan rubabbun in the sense mutane ne ba ainihin 'yan kasan suleja ba suna zaune ne suna cin arziki amma kullum burinsu su haddasa muna fitina sannan da sun haddasa sai su kauce to muna da tarihin wannan shi yasa inda irin abubuwan sun zo ba ma daukan shi da wasa So wannan labari da ka gani haka ne ma na gani. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumomin Najeriya a matakai daban-daban ke ci gaba da ɗaukar matakan hana wannan zanga-zanga da matasan ƙasar suka sha alwashin gudanarwa domin nuna takaici akan yadda al'ummar Najeriya ke ci gaba da shan bakar ukuba ta tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ta yi. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.